Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da duba sanyanu kan dokar kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin Buhari ta yi a jajiberin sauka daga mulki. Sai kuma mu ji shawarar wani ƙwararre kuma tsohon babban ma'aikacin kamfanin NNPC wato kamfanin man fetur kan yadda jihohin Arewa da ke nesa da teku za su samu sauƙi daga ɗan karen tsadar man fetur. Ɗan majalisar da ya jagoranci shirya dokar kafa hukumar kula da almajirai Dr. Balarabe Shehu Kakale na bayanai yadda hukumar za ta yi aiki wajen tallafa almajirai da ma yaran da ba sa samun kulawar da ta dace waɗanda ba mamaki suke gararan ba a kan tituna. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwambansiya. Turanci ya tsaya nashi amfani saboda ya zama lugga da ake wato ita a bai ɗaya a duniya amma dai a ce a najeriya wai mahaddaci ƙur'ani ya mutum ya zama hafiz ya je wasu ƙasashen duniya a bashi kohi a yi mai tarbo na matakin shugaban ƙasa da hidima ta mutum mai matukar muhimmanci amma daga ya dawo najeriya a najeriya wai jahili ne ina ganin a duniya ina ganin ko ba inda ake walakantar da ma'ilmata na gefe arabiya da islamiyya ƙasa mai yawan al'umma kamar najeriya uh, honorable wannan kalmar ta jahilin nan da ka ambata bacin rai ne yasa kake faɗa ko kuma haka abun yake a zahiri a rubuce haka yake a zahiri haka yake ba a tun muna yara aka gaya mana cewa idan ba ka yi boko ba komi ilimin ka wancan waiwai jahili ne kuma tura mulkin mallaka suka sa shi na cewa idan ba ka ta boko you are illiterate yana a yanzu da yawa akwai makarantun da muka sani misali zan gaya ma na san wata polytechnic a najeriya a department ɗinsu na engineering inda ake fabrication da kuma haɗa karafana da da da fidda tara koma da su kuma fidda jadawali ko sample sample wanda ke koya ma ɗalibai makeri ne kuma makarantar almajiri amma saboda baya da certificate ya sauke ya iya abun sai aka ɗauke shi aiki a matsayin labara a matsayin illiterate amma shi hukuma mai yan diploma harkar kere-kere sannan akwai inda kuma muka san a secondary school malamin arabiya ya sauke littafai ya karantar da arabiya da islamic studies amma wai saboda baya certificate sai aka ɗauke shi jahili a matsayin leba haka yake a rubuce a tsarin Nigerian policy of education amma ne wannan dokar gaskiya za ta yi gyara wannan rabu da wato eh, eh, bari mu ajiye hakan amma akwai abu ɗaya da mai muhimmanci ba yi magana a kansa ba shi ne tsarin abinci ya za ya ciyar da waɗannan almajirai kai dai ka san inda iyaye suke yi su tura yara kawai ka haifi yara goma ashirin hamsin kawai ka tura su ta gararan ba akan tituna dokan nan bata banji ta yi magana kan iyaye masu tura yara su bar su da malamai ba sa kulawa da yaransu ba akwai wannan sashe na parental responsibility ai dole nauyin iyaye da kuma community responsibility nauyi na al'umma dole su na akwai gefen da lalle lalle kai uba ko uwa ko haifi yaro kuna da haƙƙi na kulawa da shi da bashi ilimi da sauransu amma wannan ba zai ɗoke wa gwamnati nata nauyi ba tun al'umma ne gwamnati ne da ake baiwa yaran firamare abinci su ma a basu abinci da ake gina masu azuzuwa su ma a gina masu sannan kuma na gaya ma wannan tsari da na wannan ita dokar ko hukuma akwai sashe na curriculum din da ba abun da ake fifita kamar sana'o'i kere-kere fasaha kimiyya da noma almajirai din nan daga an samu wannan tsarin ya tafi haka almajiri baya da kasala almajiri ba rago bane za su ci da kansu ci da najeriya don a tsarin kowace makaranta sa ta malami a inda yake ai suna da gonaki a ba su kawai misali taimako na taki da kuma iri da kayan aiki ka ga abincin da su yi abun nan amma tsari na nauyi responsibility na iyaye dole yana nan sai an ci gaba da faɗakar da ilmantarwa da wayar da kan al'umma a arewa amma a ko'ina a najeriya nan na cewa ba zai yiwu ka ɗauki yaro ka kai shi yana ƙarami ba kawai ka je ka kai shi karatu wai domin baka ya ɗaukar haka ma malaman ma su ma akwai inda a tiri na ita wannan dokar na inda za a tantance malamai makarantun su meye kwarewar malami ko kuma shirya da karatun shi kafin ya bude makaranta dole sai an bi wannan tsaruka ba haka kawai ka samu kangon gini ba ko kuma wani guri ka kwaso yara a zube ba wani tsari na tarbiyyar su ciyar da su da kiwon lafiyar su aiki ne mai yawa aiki ne za a ci tattaunawa da ba da goyon baya da ku yan jarida ba ku ba tara ku tsokaci ba mutum ɗaya ne ya san misali warwaran matsala ba amma dai an tura mutane ba ɗaya biyu gwamnatin tarayyar jihohi a ƙasashen duniya inda ake irin wannan tsari kamar a indonesia a malaysia da kuma pakistan ni na je makaranta a inda suke da yara dubu goma sha biyar kullum suna dafa buhun shinkafa wajen hamsin wajen ciyar da yaran nan amma suke noma su. wannan makaranta ta da kamfani na kere-keren abubuwa guda arba'in kuma ita gwamnati ma ba ta ba ta kokobo amma yaran su ana neman su domin ɗauka su aiki kuma kafa kamfanuka nasu na kansu a kasar indonesia akwai irin su ma a pakistan akwai su a malaysia da kuma sauran ƙasashe da ake madarasa da kuma irin wannan tsari na karantarwa tsangaya wannan doka ya shafi 'ya'ya mata kwarai da gaske mata na ciki almajirci an san yara suka cika yi maza amma da inda har yaro goma namiji akwai yara mata goma irin su a gida tsarin ya hada da mata da maza gaba daya are zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya shirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar amurka Ƙarin farashin litar man fetur da ta bambanta daga jiha zuwa jiha ya fi yin tsada a jihohin arewa da ke nesa da bakin teku. tsohon babban ma'aikacin kamfanin man fetur na nnpc injiniya sa'ad abubakar abdullahi maji daɗi ya ba da shawarar hanyar da za a iya samun sauƙi abin da ya kamata a yi kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da kamfani don shi yadda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama ɗaya a ko'ina to da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana kaduna refinery in an riga an gyara mana to wannan za a yi abrogating nashi amma yanzu da bai kamata a yi haka ba akwai wani long term major da ya kamata a yi tun da yanzu muna da oil fields guda biyu kuma an fara production that is kolmani da kuma can sahara maiduguri to da abin da ya kamata a yi shine a yi refinery Bauchi, Gombe, duguri da Yobe duk za su haɗu su je su sami masu kuɗin mu sai su zo ba wai dole sai an yi babban refinery wanda zai ɗauki shekara uku hudu kafin a yi shi ba. Za a yi yin model ones ƙanana wanda a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu za a iya gama su to kaga in an yi haka dole mu ci gajiyan wannan abin. ba wai dole sai mun jira gwamnati ba tun da yanzu mun gani ga dangote ya yi ga su buwa din su ma suna yi a taurin south south to dole mu sami wasu masu kuɗi su zo su mana ba wai za mu damu da babban refinery ba a'a a yi eh, eh, model ones ƙanana da wanda yake za a gama su a cikin shekara ɗaya ko kuma cikin shekara biyu tun da muna da gurɓataccen man kuma ba wai haka kawai ba bayan ma gurɓataccen mai akwai abubuwa da ya kamata manmu zai yi abubuwa da yawa su kwalta su base oil wanda ake eh, injin oil da su grease da su kuma dai akwai ma fertilizer duka wannan za mu iya samo masu kuɗinmu ba wai sai mun jira gwamnati ba masu kuɗi su fito su mana kuma ba za mu ce dole sai sun yi babba ba kaga in babba ne zai ɗau lokaci but amma in ƙarami ne modest one za ka ga cewa a shekara ɗaya shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi za a yi gaga masu sai ka ga mu ma mun fara cin moriyansu. Masu raro a nan za mu dakatar da shirin Arewa a yau na wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.